gaskiya a da zuciyata cike take da ga sabon zanen kuɗi an caccanje sifarsa sosai Kamar gidan jiya aka koma tai gaskiya kuɗin to sun yi basi ba ban ga wani canji ba banda kala ina gama ba canza kuɗin aka yi ba kawai dai fenti aka yi mata batun da gwamnati ta ce za ta sauya fasali ko sabuntawa ba wani zancen sabuntawa a ciki Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Sababbin takardun kuɗin Naira da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar sun jawo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya da ke ta bayyana ra'ayoyinsu daban-daban. Shin akwai wasu ɓoyayyun abubuwan inganta sababbin takardun Naira ne da idanu ba sa gani ko dai sauyin hasalin ya tsaya ne iya canjin launin? Kuma me gaskiyar abin da ya faru? Za ku ji bayanai daga bakin waɗanda suka dace har ma da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya maza da mata a kan sababbin takardun kuɗin na Naira. Kuma kamar yadda aka saba muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma'a Juma'a. Bari mu hara da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a kan sababbin takardun kuɗin Naira da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar. Mai magana Khadija Algarba daga nan Kano. Magana canja kuɗi da CBN ta yi gaskiya kuɗin to sun yi basi ba. gaskiya magana ta Allah na. na ga naira ɗari biyu ta koma kalan naira goma naira ɗari biyar ta koma kusan kalan naira ashirin dubu ɗaya gwara ita ma bata ɗan jirkita sosai ba saboda ita fara ce kuma daman sun mai da ita kalan naira hamsin ne to magana ta lillahi wa rasulihi wannan abun gaskiya sai na ga gaskiya ni dai ban yi ba duk da dai cbn tana da nata dalilan na yin wannan canjin kuɗi da ta yi saboda dole za ta yi ne bisa shawarar kwararru masana shi isa ta canja sa sunana musa aduna. Wannan Naira Note Redesign abu ne mai kyau idan an yi da kyakkyawan niyya. Kusan duk kasashen duniya suna time to time suna yin wannan redesign but eh, a case ɗin Najeriya kusan ba redesigning aka yi ba, amma coloring aka yi. Tunda the same 1000, the same 500, the same 200 su ne dai abinda suka canja kawai color. gaskiya ni ina gama ba canza kuɗin aka yi ba kawai dai fenti aka yi mata kuma ni ban ga wani fa'idanta ba gaskiyan kenan dan kuɗi aka kashe kuma aka yi wannan aikin dan na ga makudan kuɗin da suka ce sun kashe kuɗin da ya kamata da an yi amfani da shi an raya ƙasa ko kuma an sa shi gurin wani ginin ƙasa amma an ɗauka wai an je an an canja kuɗi to ai ba canjin kuɗin ba ne su mutanen da aka yi canjin saboda a kama su su ɗin sun canza abin kenan ba ka ba shi an dingi canjin kuɗi kenan kuma canjin kuɗin na an dingi yin shi da kuɗin najeriya kenan haka ni ban ga fa'idan shi ba gaskiya ni na fi son kuɗin da muke amfani da shi kawai dai an ma ƙasa asara gaskiya a da zuciyata cike take daga sabon zanen kuɗi an caccanje sifarsa sosai ya ƙara kyau to kuma kawai sai muka ga wani abu bai wuce canja kala ba wanda wannan gaskiya yaudara ce bai kamata gwamnati ta rika gaya mutane akasin abin da ko kuma ta fito da akasin abin da ake sa ranta ni ban ga wani canji babban da kala sai dai kawai na tabbatar babban manufarsu bata wuce wannan mutane suka ɓoye kuɗaɗe sosai wanda ake so su fito da su wanda tuni mun ga sun fara fito da su wannan manufar an cin mata amma dan cimma wata manufa a ƙasa bai kamata gwamnati ta zuƙa mutane ƙarya ba kaman gidan jiya aka koma abin nake nufi a nan shine batun da gwamnati ta ce za ta sauya fasali ko sabuntawa ba wani zancen sabuntawa a ciki da ma a ce an sauya mutanen jikin kudaden ne na naira biyar da dubu ɗaya an sauya mutanen da ke ciki ne to za a iya cewa an ɗan samu canji amma um, a gaskiyar zahiri kawai kala aka canja musu don ba wani canji da aka sa a jikin kuɗin mun ɗauka za a canja shi gaba ɗaya ya zama da ma wani sabo ne wanda ba mu taɓa ganin irinsa ba wannan dai ba sabon bane yanzu a gurin mu irin su ne kala ce ta ban kawai mun fatan mu shine dabarun da suka bullo da shi na cewa za a kama waɗanda suka ɓoye kuɗaɗen da suka sata to Allah ya taimake su akan wannan fannin A ƙoƙarin neman sanin gaskiyar abin da ya faru da sabon hasalin Naira da mutane ke ganin an yi ba a yi ba, abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da Simon Echewafun Sunday, ni ne ke rubutun shafin abubuwan da ya shafi kasuwanci da kudi a daily trust to daga abubuwan da muna ji daga wanda suka sani da abubuwan nan yanayin da aka yi takardun kuɗin nan to farko ne shine suke cewa akwai doka dokan kuɗin ya ce wai a misali eh, shekara biyar ko shekara goma ya kamata a canja kalan kuɗin a canja kuɗin ma gaba ɗaya To tun lokacin da aka fitar da wannan kuɗi ne ba ta ba canja kuɗaɗen nan ba. Farkon dalilin da gwamnati ya ce to shi kenan bara dai a zo a canja kuɗin kenan. To dalilin na biyun da aka bada ne akwai kuɗaɗe da yawa a hannun mutane. Da wannan kuɗin nan ba sa kawa bankuna. Wato in za a ce eh an rasa kuɗin ne kenan. sai suka ce wai irin wannan kuɗin shine yake sa wannan sace-sace mutane da ake yana da yawa kuma ga ma, maganan barayi cikin gwamnati da abubuwan nan akwai da yawa to shine suka ce to in an canja kuɗin nan dole mutane da suka ɓoye kuɗin nan dole za su fitar da kuɗin to a yanzu a halin yanzu gwamnan na cbn shi godwin emefiel ya ce kuɗin kamar 165 billion wato biliyan 165 yawa biliyan 165 an fitar da shi yanzu kuma ga shi yanzu yana bankunan yanzu. 'Yan Najeriya suna zaton cewa za a canza yanayin kuɗin ne sai ya zama kawai kamar launin aka canza. Hmm. Me yasa aka canza launin kaɗai? Abin da aka yi yanzu waɗansu sun ga kamar za a canja hotunan ne a sa waɗan hoto a sa wannan a sa wancan. Ya kamata kuma ka samu kuɗi kamun za ka buga kuɗin. Kasan kuɗin takardu ne ana buga shi ne. To kuma an buga shi a kolo to kuɗin shi yana da yawa. kuma abin da wayannan kudaden da muke da shi yanzu abin da yake shafin su kenan in za a je a ce wai za a je a buga kudin a kawo sabobi kudin to domin kala din su sun yawa to gwamnati zai kashe kudi daban ne kudin da zai kashe yana da yawa amma dai yanda aka yi shi yanzu an dan rage kala kudin ne an sa wannan dai wannan ne ganye a sa shi ganye wannan ja ne a sa shi ja to yanda suka yi yanzu sun rage kudin da za kashe a buga kudin sabobin kudi a kawo Najeriya. Kuma an ba da misalin dola, in ka ga dola, in ka taba eh, duba dola, za ka gan dola ba shi da kola da yawa. Mm. Za gan shi kamar haske ne haka. Mm, ya yi farfara haka. Yawwa. Bayan canza kala, akwai wasu abubuwa kuma da kuka samu labarin cewa an yi wa wannan takardun kuɗin ko kuma iya kala kawai aka canza. Abin da muka gani yanzu dai, takardun ne kuma ga kala sai an buga kuɗin kuɗin ya shiga kasuwa sosai kafin in ka rike kuɗin za ka ji ko takaddun ma za a iya canja shi ne ko ba canja shi ba shi ne mutane za su sai ne a lokacin. Nera maganin wulakanci ce a duniya. Nera babu tamkar ta kafa yau a duniya. Malam gana musu maza maza kai tambaya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita ɗaya. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Kowa ya rike wuta gun neman manya har da yara kowa ya santa. Ganin yadda mahi yawan 'yan Najeriya ke cewa su kan ba su ga wani canjin da aka yi ma naira ba, illa sabon launin kawai. Na tuntuɓi wani masanin harkar kuɗi ya yi mana bayani. To amma kahin nan ga kunshin labaran jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a daga bakin editan ta Salihu Makera. babban labarin mu na wannan mako bayan mun yi da goda mun ce man fetur ya tabbata a arewa kuma an gano ce akwai ganga biliyan daya a rijiyar mai ta kolmani da ke gombe da bauchi kuma an ce in an ci gaba da bincike zai iya kaiwa ganga biliyan goma sha tara sannan an gano akwai gas tan biliyan daya da miliyan ɗari biyu da hamsin kuma arewa ta huta da gorin da mutanen kudu suke mata cewa kaska ce sai labari na biyu wanda ke magana akan wata kazantacciyar al'ada da ta bayyana inda ake zargin iyaye na lalata da 'ya'yansu yayye da kanne kuma suna mashi asuma tsakaninsu mun samu masani ya yi bayani akan abin da ke kawo haka din sannan wata malama ta yarda a magance matsalar akwai labari kan ƙaddamar da sababbin takardun kuɗi sannan akwai garkuwa da tagwayen jarirai da wasu mutum ashirin a zamfara akwai kuma mai kauyen kwamandojin boko haram da magoya bansu 49 a borno nan mun tuntun masana da 'yan siyasa game da cewa da tunubu ke ga muhawar da ake shiryawa sannan a bangaren 'yan kani wudu mun tattauna da ladin cima da yadda ta fara harkokin wasannin fim da ta ce tun zamanin yakubu gawan ta faru? akwai kuma filinmu na wata sabuwa waɗannan suna daga cikin labaranmu na nan gida najeriya idan mun kowa kasashen waje kuma mun yi nazari ne da sharhi kan yadda takar trump ta fara haduwa da cikas a shirinsa na koma fadar white house a shekara 2024 bangaren alhaji biyu kuma wani tsohon takalmin sandal ko faɗi na wani fitaccen ɗan kasuwa ne aka yi sa akan naira miliyan 171 sai kuma wata tsuntsuwa da ta tafiyar kilomita 13,530 a kwana 11 idan mun koma bangaren wasanni kuma mun duba kasashe goma ne da muka yi hasashen ɗayansu za ta iya ɗauke kofin duniya a gasar da ake a ƙasar Qatar a yanzu haka. Editan jaridar Aminiya kenan Salihu Makera da fatan kowa zai sayi jaridar Aminiya a yau Juma'a. Yanzu kuma ga masanin harkar kuɗi Kasimu Garba Kurfi da bayanan abubuwan da ke ɓoye a jikin sababbin takardun Naira da ido baya gani. Ba launi ba ne akwai security da yawa wannan da aka sa kuma ba za ka iya ganin su ba sai ka sa na'urar da take ɗiba security da ta gano ma da su. So wannan security da aka sa su ne kuɗin saboda in aka bar sakaka kowa zai iya zuwa ya printing. amma wannan security da aka sa babu wani kuɗin da zai iya hita in ba wannan security din ba ya zama kuɗin naira so saboda haka gaskiya wannan abubuwan da aka sa ido ba zai gansu ba amma duk mai na'urar diba security zai gansu zai tabbatar da cewa an kashe kuɗi yin waɗannan abubuwan ya wato talakan da ke ganin ba wani abin da aka yi kamar ya za ka yi ka mishi bayani ya fahimci abin da ya faru kuma dalilin da ya sa aka yi abin da aka yi eh na farko dai tun da aka canza kuɗin sun mai da waɗancan idan lokacin ya zo ko ya zo da su ba za a yi amfani da su ba matsalar dai ne za a yi ta yaudara ƙauyawa su za a yaudare su da tsihin kuɗin ma ba su gane cewa ba sun daina aiki wannan shine babban matsalar da za a samu amma dai talaka ya kamata ya gane cewa daga ranar ɗaya ga watan Fabrairu na shekara mai zuwa to wannan kuɗin da ya sani ba su amfani sai waɗannan sabbin su za su amfani kuma suna da na'urar da aka sa musu na security wanda ido ba zai iya ganin ta ba amma idan ka je banki za a sa wannan za a gan shi kuma duk wanda ke harka kuɗi ya san haka in aka sa za ka ga abubuwan da idanu ba su gani kuma wannan su ne kuɗin yawa wani mai saurari zai ji kana security security zai ce wai mai malam kasimu ke nihi ne da security wato wato wasu matakai ne na tsaro wanda aka sanya a cikin kuɗin waɗannan matakan na tsaro su ne kuɗin saboda waɗannan matakan ba kowa zai iya ba kuma su ne bambancin da kuɗi wanda suke na jabu ko da irin kalan ne za ka ga kuɗin jabu ba su da wannan abubuwan matakai na tsaro da aka sa masu shi ko wannan yana shi to wannan matakin na tsaro da aka sa shi ne muke kira security. Wayo kowa na san kinera. kowa na san ki nera nera maganin wulakanci yau a duniya nera maganin Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aikina Muhammad Awul Suleiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima ke sallama da ku, ku huta lahiya.